Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. An kashe shugaban wata kungiyar jihadin cikin gida da mayaka goma sha takwas a wani samame ta sama da sojoji suka kai a tungar 'yan ta'addan da ke arewacin kasar Mozambique a cewar kungiyar kasashen Afirka ta kudu a jiya Asabar. Kungiyar mai alaka da Alka'ida ta dade tana tafka ayyukan ta'addanci a yankin Capo Delgado mai arzikin man fetur a Mozambique tun cikin shekarar 2017 inda suke kai hare-hare a ƙauyuka da birane domin kafa daular musulunci. an kashe shugaban masu ikirarin jihadin rajab awadi indanjele tare da wasu mayaka goma sha takwas a wani aikin soji a ranar biyar ga watan satumba a gundumar dangade a cikin capo delgado inda kungiyar ta kafa tungarta in ji kungiyar raya kasashen afirka ta kudu galibin kasashen kudancin afirka sun aiki da dakarunsu a kasar mozambique domin su taimaka a yaki da ake yi da 'yan ta'addan an kashe wani sojan zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya kana wasu guda hudu sun ji munanan rauni yayin da wani abu mai fashewa ya tarwatse a kan ayarin sojojin majalisar ɗinkin duniya a arewacin mali a jiya asabar a cewar rundunar majalisar ɗinkin duniya a mali zubda jinin da ya auku a garin Tisalit yana zuwa ne bayan kashe wasu jami'an tsaron Mali guda biyar a wani harin kwantan bauna kan ayarin motocinsu a kudancin Mali a farkon wannan mako. Harin da kungiya mai alaka da alka'ida ta dauki alhakin kaiwa. harin makamai da kungiyar mai ikirarin jihadi da wasu kungiyoyi ke kaiwa abu ne da aka saba gani a wurare da dama a mali da makwabtanta da suka hada da burkina faso da niger duk da tarin sojojin kasashen waje a wurin an kashe dubban fararen hula kana wasu miliyoyi kuma sun rasa matsugunansu makoman yancin zub da ciki a amurka ta koma hannun kotun koli mai rinjayin masu ra'ayi mazan jiya da ke fara aiki a ranar litinin wanda ya hada da wasu muhimman batutuwa akan yancin mallakar bindiga da batun addini martabar kotun a idan jama'a ka iya shiga wani hali musamman idan aka samu rabuwar kawuna wurin dakatar da gagarumin hukunci da roe v wade ya yanke a shekarar 1973 da ya ba matan yancin zub da ciki a faɗin ƙasar alƙalan kotun za su dawo dakunan kotuna bayan watanni goma sha takwas da suka kwashe a gida sakamakon annobar coronavirus da kuma batun yiwuwar ritayar alkalin kotun kolin stephen breyer mai shekaru 83 da ya kunno kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya asabar hukumomi a pakistan sun tabbatar da wani harin kwantan bauna akan ayarin motocin jami'an tsaro a arewa maso yammacin kasar da ya kashe jami'an tsaro biyar wata sanarwar soji ta faɗa cewa an ba da umarnin gudanar da aikin kakkaɓe duk wani ɗan ta'adda da aka samu a waziristan ta arewa gundumar da ke fama da tashin hankali da ke kan iyakar ƙasar da afghanistan haramtacciyar kungiyar taharik e taliban pakistan ttp a takaice da aka fi sanin ta da taliban din pakistan ta dauki alhakin kai mummunan harin kwantan baunar ttp mai alaka da kungiyoyin ta'addanci ta kwashe shekara da shekaru tana kai hare-haren ta'addanci a pakistan inda ta kashe dubban fararen hula da jama'an tsaro a ƙarshe a jiya asabar dubban mutane sun yi tattaki a bucharest babban birnin romania domin gudanar da zanga-zangar kin jinin dokar kulle da ke fara aiki a yau lahadi a kokarin dakile tashin coronavirus kasar ta nahiyar turai mai al'umma miliyan goma sha tara tana fuskantar yawan kamuwa da cutar coronavirus a watan da ya gabata sabbin kamuwa sun kai dubu ɗaya a cikin wuni guda a jiya asabar romania ta ce tana da sama da sabbin kamuwa biyar adadi mafi yawa a kasar tun farkon annobar a watan maris shekarar 2020 masu zanga-zangar da galibinsu ba su sanya takunkumi ba sun taru a wajen ofisoshin gwamnati suna ihu suna cewa walwala walwala ba da satifiket ba kana za mu yi kasa tare da gwamnati a cewar reuters aya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shigowa zauren VOA. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau Lahadi, uku ga watan Oktoba ta shekara 2021 muna kashi na 32 a jerin zauren VOA. Kuma a yau za mu fara darasin Najeriya da kalubalen 'yan Awade kashi na biyu. Bari miƙa ko ga abokin aiki na, Nasiru Adamu El Hikaya wanda zai gabatar da manyan baƙinmu da suka halarci zauren a yau. Nasiru gare ka. Jama'a barkanmu da dawa zauren BOA wanda zaure ne da yake zama yawanci a wata-wata a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yau dai muna sha ɗaya ga watan Satumba shekara ta 2021 wato shekara ashirin kenan bayan harin nan kenan da aka kai kan cibiyar kasuwanci ta duniya a birnin new york inda kuma aka so a auna harin harkan cibiyar tsaro ta amurka wato pentagon an cika shekara ashirin kuma ya zo daidai da lokacin da ita kanta amurka ta janye daga kasar afghanistan to mu kuma a wannan zaure in allah da za mu kawo kashi na biyu na shirin da muka fara kan yadda owo suke son su ware su ma su samu kasa daga najeriya waɗannan kuma sun hada da mutanen da ke kudu maso gabashin najeriya wato masu son kafa kasar biafra da hakan ya kawo har aka yi yakin basasar najeriya bayan jin mulkin da aka yi a ranar goma sha biyar ga watan janairu alif da dari tara da sittin da shida sai kuma kwanan nan aka samu wani mutumin ibadan mai suna sunday gbo wanda yake gwagwarmayar ganin an kafa kasar yarbawa to mun zauri na farko yawanci waɗanda suke zauren nan allah sa sun samu halarta wannan karon shine na biyu kuma ina fatan ya zama shine na karshe irinsa sai dai wani dalilin kuma ya taso nan gaba ma sake waiwaiwa kansa jama'a barkanmu da shigowa wannan zaure kuma yi mun duba abubuwar kujera muna tare da injiniya zakari ahmad guroje sannan sai muna da masanin kundin tsarin mulkin najeriya wanda cikin ikon allah ya ke da haddar tsarin mulki na kasashe tara na duniya gaba ba ma na najeriya ba barista mai nasara kogo umar sai kuma muna da jami'in kungiyar kwadago wanda ya sha gwagwarmaya iri-iri kan lalle kara kara kudin man fetur amma sai da aka kara comrade nasiru kabir sai kuma yar gwagwarmaya wacce kusan kowa ma ya san irin gwagwarmayar da take yi ko kwanan nan na ga wani taimako da ta yi wa wata mata har allah ya sa aka saya mata gida da nema mata magani kusan an tara kamar naira miliyan hudu da wani abu saboda wannan taimako kuma ta ce za ta ci gaba da yi duk wanda yake da matsala inda ta tabbatar to za ta tsaya a yi masa gudunmawa taimake shi wato zainab marshall ko kuma binti hijazi da aka fi saninta da a yanar gizo shi kuma shugabanmu na harkar jarida tsohon dan jarida wanda sai kwanan nan ma yake ce min kusan shekararsa saba'in a duniya dattijo ne amma fiska dai sai ka ce dan shekara talatin da biyu ne wato tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida na najeriya malam nasiru zaharaddin sauran jama'a kuma muna tare da babban edita na jaridu da dama tarkin rubuce-rubuce ko mai sharhi a kafafen labaru malam ali m ali a sanadiyar wannan zaure kuma ya taso tun daga kano ya zo shi saboda halarci wannan zama kuma ya gama zai tafi gidan tv na na arais yana da wani shiri a can sai kuma muna da shahararren dan siyasa daga arewa maso gabashin najeriya wanda ya rike mukami na matakin kasa harkar siyasarsa alhaji abdullahi garba gombe sai kuma edita na jaridar yanar gizo ta new issues wanda kuma mai shahararre ne a kafar yada labaru ta sada zumunta ta zamani george omonia daniel sai malama halima baba ahmad wacce take da kungiyar wayarwa ko kuma tallafawa yara su kauce daga kan garewa za mu je layin baya inda muke tare da shi Ikechiko Ibe sai kuma Manuel Efedibo sai Malam Ibrahim Bature daga yankin Kaduna ta kudu bayan ko muna da Malam Mustapha Dauda muna da eh, Lukman Kasim sai Hassan Isa shine can baya ko sannan yana ga muna da Idris Jabir Usman to za mu fara tattaunawa kai tsaye wannan shine karo na biyu da muke yin wannan shiri ko muna tare da ita shugabar wannan ofishi wato hajja Madina Dauda na Dabo wacce kuma kazalika ta kara samun wata hular don ita ce jagorar shirin zauren voa wanda ake gabatar da shi duk mako a shirye-shiryen da muke gabatarwa sau hudu a wuni daga washington dc zan iya cewa za mu fara ne daya bayan ɗaya su mutane da ke manyan babban teburi Ah, za su fara yin magana ɗaya bayan ɗaya amma duk da haka na san ita hajjiya madina ba za ta rasa abin da za ta faɗa ba sauran ma'aikata irin su a ah, awalu salihu wanda yake rike da na'ura akwai irin su aisha mu'azu yau na ga akwai kuma benjamin ogagon ko muna fatan shirin nan daga fara shi har zuwa karshen sa ba zai fi nan da awa ɗaya muna cikin shirin nan kuma ko ba mu farawa sai ga malam nastura ashir sharif wannan abdulaziz ne mm, abdulaziz suleiman abdulaziz um, suleiman yau zauna a nan eh, abdulaziz suleiman ah, shine sakatare na gamayyar ƙungiyoyin arewacin najeriya domin yi murna da ganin ka malam nastura ashir sharif shugaban kwamitin dattawa ne amintattu ko? Eh dattawa lokaci ake faɗa amma duk da dai malam Nasiru ai akwai sauran shekara ashirin kafin ka fara masa da tijo aiki. Hajiya Madina ya kamata mu yi sauri mu fara eh, shirin nan. wani da ba zan bata mana lokaci ba idan muka zo irin wannan shiri kawai zan muku maraba da zuwa ne kan mu ƙara cin lokaci ya kamata mu fara daga ƙarshe zan yi ma kowa da kowa da ya zo wannan zaure godiya da kuka amince da mu kuka karrama mu kuka zo mana wannan taro yanzu kamata yi bari mu fara da waɗanda ke kan babban kujera daga farko hannun dama na shine injiniya zakarin guroji kana nan lokacin da muka fara shiri na farko da muka tattauna najeriya da kalubalen 'yan aware na san kowa yana da abin cewa akan wannan darasi ko kuma muhawara da muke yi akan wannan darasin najeriya da kalubalen 'yan aware to kwanaki can da muka tattauna wa'annan abubuwa kowa ya bayyana ra'ayinsa a game da yadda ƙasa take a yanzu yadda kuma wasu ke ƙoƙarin a ware ɗin menene ya kawo wa'annan bayanan da kuma buƙatun na mutane ta yaya za mu dawo yanzu ƙasa ta ɗinke ta zama guda bari mu fara da kai jama'a assalamu alaikum a matsayina na mutumin da ya yarda da zaman lafiya har ya kai ga na kafa kungiya mai zaman kanta wanda muke fafutuka da ita don tabbatar da ganin cewa mun samu zaman lafiya a duk faɗin najeriya ba zan kasance daga cikin wa'inda kai sai za su so a ce an raba najeriya ba to amma kowane lamari yakan tashi da irin yadda yanayi ya kasance maganan rabuwar ko a raba kasa da su kungiyan ipop suke fama da ita na magana biafra da ita zan fara saboda ita ce abin da ya ci mana tuwo a kuriya to ba sai mutum ya faɗa ba duk mutumin da ya zo arewa ya san cewa arewacin najeriya mutane ne masu kaunan inyamurai wato ndibo ndibo yawwa mutanen arewa suna kaunan ndibo domin a bayyane wannan magana yake idan mutum ya yi la'akari da abubuwan da suka faru a yanayinmu na kasa mai zaman kanta tun farko da kasan nan ta samu 'yancin kanta wato ndibo suna nuna alamun cewa su ba su gamsu ba kuma suna son ya zamana suna da kasar kansu duk da cewa ba gaba ɗaya ndi bomba ne suke da wannan ra'ayi amma akan samu siraru daga cikinsu wayanda suke fitowa kamar yadda muka sani har ya kai ga aka yi yakin basasa a kasan nan ba dukkan ndi bomba ne suka ce su suna son arabu akwai wayanda su suka taso da wannan kuma abin ya kai mu har ga yaƙi har aka rasa rayuka sama da mutum miliyan uku aka kashe to kuma idan mutum ya yi la'akari da irin bannar da aka yi wa arewa kuma arewa ta yi haƙuri saboda ta yarda da zamantakewa ta yafe irin wa'innan abubuwan da suka faru misali kamar kisar da aka yi wa sardauna da su tafa balewa wannan kisar da aka yi wa wa'innan bayan allah yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa arewa har yau bata samu alkibla ba amma duk duk da haka arewa suka ce mun yafe musu muka kuma rungume su hatta abin nan wajen kasuwanci da suke da shi akwai garuru a dewa a cikin arewa inda an ba su shaguna na haya sun dawo ma mai gidan ya ba su gidan ma gaba daya ya bar musu gidan suna harkokinsu babu wani wanda yake shigan rayuwarsu har ya kai ga wasu sana'o'i a nan arewa yan arewa sun haramta ma kansu innan sana'a saboda an ɗauka kan cewa sana'a ce ta ndibo shi hausa fulani bai kamata ya shiga ba in ka shiga sai a ga kaman karambani kai saboda soyayya saboda kauna saboda son zaman tare da arewa ke son dukkan fadin najeriya da shi musamman shi indibo to amma wannan kiraye na cewa za su rabu za a raba ko za su abin nan samu kasar kansu wannan ba abin da aka fara yau ba an ɗauki lokaci mai tsawo mutanen nan suna akan bakarsu yan tsirarun. daga cikinsu idan muka yi la'akari da abin da yake faruwa yanzu wanda ana kotu da maganan mazi kanu to shi mazi kanun nan ba yana aran bakin ndibo yana ci musu albasa ba ni a yadda nake ganin kusan in ce da shi da 'yan siraru wa'inda suke tare da shi da kungiyarsa ra'ayinsu ne akan cewa ya kamata ndibo su samu kasar kansu to amma inda yawancin ndibon suke da laifi shine da ba su fito sun nuna ma duniya akan cewa mu ba mu tare da wa'annan mutanen ba mu yadda da abin da suke tafe da shi ba mu mun yadda da najeriya guda daya kuma a hakan muke saboda haka a duk wannan abin da mazi kano suke yi da shi da kungiyarsa babu ruwanmu a ciki sai indibo gaba daya kowa ya shiru to wannan shirun da suka yi shine yake nuna mana mu yan arewa akan cewa ai gaba daya ndibo ne suke da wannan ra'ayi saboda haka maganar rabuwa a ce ndibo sun samu kasar kansu ba alheri bane a gare su mu kuma a arewa ba na tsammanin akwai wani abin da zai illata mu saboda mu idan suka tafi alheri ne a gare mu a arewa saboda me idan suka tafi yan arewa suna da jari muna da jari akwai sana'o'i da yawa wanda arewa ta bar wa'innan sana'ar gaba daya an haramta ma madan arewa ya shiga wannan sana'a saboda an dauka kan cewa sana'a ce nan ibo in ka yi la'akari da sana'a na iyo odan kwayoyin magani daga kasashen china da india Eh, indi ibone suke ciki idan kai magana maganan spare part na motoci indi ibone suke da shi idan kai magana maganan building material indi ibone suke da shi saboda haka wayannan abubuwan mun yi ne ba don muna su ba mun yi ne ba don mun rasa jari da za mu shiga wannan harkar ba mun yi ne saboda kauna saboda soyayya saboda tarayya to saboda haka idan har kiraye-kirayen cewa suna son su rabu ya kai makura to ina ganin abinda hankali zai kama shine arewa ta yadda akan cewa wa'innan mutanen a bar su su tafi su samu kasarsu. bari mu ba barista mai nasara gogo umar dama ya dan tofa albarkacin bakinsa game da wannan muhawara da muke. to uh, jama'a assalamu alaikum farko ni ban amince da cewa a bar su su tafi ba kuma ban amince da cewa tafiyar su za ta kawo mana ci gaba ba a federaliyar najeriya 1967 zuwa 1970 an kashe watanni 30 ana yakin basasa a najeriya a yau ɗaiɗaiɗaiɗai shekara hamsin watanni bakwai da kwana ashirin da shida kenan da aka gama yakin basasa a najeriya wanda ya kashe sama da miliyan uku na 'yan najeriya bayan da aka kashe su daga ƙarshe aka fito da matsaya cewa babu wanda ya yi nasara a wannan yakin to tun daga nan an fito da tsare-tsare daban-daban daban-daban har zuwa yanzu amma babban dalilin da ya sanya ba mu yi nasara har yanzu ba ya kasance shekara hamsin da takwas kamar yadda ne bayani shekara hamsin da ɗaya kai da wata takwas har yanzu ake ta magana tafiya ci baya ci baya ta arabu arabu gibi ne muka samu babba tsakanin tsare-tsare da yake a tsarin mulkin mu da kuma ruhin aiwatar da abubuwan da suke a tsarin mulkin mu ta wajen shugabanninmu kifi yana rubewa ne daga kai shugabanci yana bukatar ka tattara kowa da kowa da naka da masu maka kirari da makiyanka da makwabtanka da wanda ma bai san ka ba ma bai taba ganin ka ba har yana da haƙƙi hatta tsire-tsire da rayuka waɗanda suke ba na mutane ba suna da haƙƙi ƙarƙashin shugabanci to saboda haka indibo suna da haƙƙi a tabbatararriyar najeriya yarabawa yan niger delta ko kowane yare yana da haƙƙi a federal Najeriya. Kun saurari bayanai musamman ma abubuwan da kundin tsarin mulki ya tanada. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora a madadin manyan baƙin namu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. farko menene sunanka Allah shehu sunanka alai shehu to wai wai wai babban suna ne ashe da kai to ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne da shusha yana na ya gyaran takalmi haka kamar kai mutumin wani gari ne bauchi bauchi a ina a bauchi bauchi a zare azare ah. Ah, to kaman yaushe ka zo wannan birni na abuja ka fara wannan sana'a daga nan ka fara ko daga Bauchi ka fara wannan sana'a a'a daga john ne daga yana jos o oh, daga nan ka fara wannan sana'a daga wannan Jos na fara sana'a wannan shume kan gashi na gan ka matashi haka ah, kaman shekarun ka nawa shekara na ashirin ba daya shekarun ka bai sha tara kenan eh sha tara ba to yi kamar yaushe ka fara wannan sana'a shekara yanzu shekara biyu na fara shekara biyu to ka fara daga jos kamar menene ya karfafa maka gwiwa ka kara yiwu gaba ka taho nan abuja ya na ce mu in zo nan nemi sana'a na ce mu nemi sana'a nan cume ka ne to ganin cewa gashi na ganka a matashi ne shin baka yi karatun boko ba ne eh ban yi ba ba kai ko kaɗan ba eh ban yi ba eh to amma yaya muhammadiya fa ka yi a'a ban yi ba duka ah. to gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana eh, kamar yaya kake fama da wannan sana'a Wannan sana'a sana idan na samu wani guri zan zauna in nemi samun futa yau allah ya sa ba ka ganin cewa da ka zauna a garin bauchi kana yin wannan sana'a bai fiye maka ba da ka taho nan abuja ai abuja an fi samu abuja a bauchin ba a samu ba a samu abuja eh ba a samu abuci abuja ya fi Tun ka duba rayuwar Abuja rayuwa ce mai tsada wani lokaci zaka ga mutane suna magana cewa za ka ga kaman abinci da kudin haya akwai wahala a ina kake zaune a cikin wannan birni garki to kana biyan haya ne a inda kake zaune ko ko kyauta kake zaune kyauta nake zaune tuwa baka guri kake zama kyauta haka A'a ni ma yana na biyo ya samu guri ya yi muka zauna amma shi yayan ka yana biyan haya ne a inda yake eh yana biya ok saboda shi babban yaya ne kenan da shi yake biya kai baka biyan komai kana zaune a kyauta eh haka ne to wannan sana'a idan ka fara ta a rana kamar kana samun nawa ina samun wani dai ɗari biyar ko ɗari hudu ko ɗari uku wani wani lokaci ina samun ɗari biyar wata rana kuma ba a yi sa'a ba wata rana in ba a sa'a za a samu ɗari uku ko hudu to ganin dai duk da na ga cewa kai matashi ne amma zan maka wata tambaya shin kana da aure a wani da aure amma kamar to wani lokaci kake ɗauka kamun ka je gida ka duba iyaye fa ina yi wata biyu uku kana yin wata biyu uku kamun ka je gida eh to kana fatan cewa nan gaba ka ƙara bunƙasa wannan sana'a taka ta ƙara girma koko me kana so ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan menene burinka eh, ina son in ƙara wata mm, sana'a akan wannan sana'a ina son ƙara eh, kaman wani iri kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka faɗaɗa ta ko kuma kana so ka shiga wani sana'a ina son in shiga wani sana'a idan allah ya bani to na gode kwarai mai sunan baba na gode. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.